wallahi ba inda zaka je a cikin gidan nan babu inda zaka kina janye kiran sallah zuwa in je in yi mutane sallah ne ba zan je in yi ba ko ko me kike nufi na ga maka babu inda zaka je a cikin gidan nan ya daga ni sai a cikin ɗakin nan za a nemi kuɗi a rasa eh dan wainan nan da nake yi ka hana ka ce ba zan ringa waina a titi ba na fara kosai ka hana yanzu kuma na ajiye kuɗi ka ɗauke jarin nawa wallahi sai ka bani kuɗi na ka bani kuɗi na kana son ka tafi matar malam matar malam بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته الله أبنجي يتي ينادك تشكين آيو ينسى أن خلق لكم أزواجا ya شماتا أغريكم ma'ana a gare ku ma'ana mata ya halatta mallakar ku litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma litaskunu ilaiha domin ku nutsi zuwa gare ta ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan Allah Ubangiji ya sanya soyayya a tsakaninku wa rahmatan da jin kai ma'ana Allah Ubangiji yana nufin ya sanya a yi soyayya tsakanin ma'aurata guda biyu a samu jin kai da rangwantawa da tausasawa a tsakanin ma'aurata guda biyu lalle izama namiji yana tsananin nuna wa matasa, soyayya da rahama da jin kai tare kuma da rangwantawa mace izama tana nuna wa mijinta soyayya da rahama da jin kai da biyayya a tare da shi inna fi zalika la'ayatin ya yatafakkarun bangiji ce inna fi zalika a cikin cananka bayani da Allah ya ce ya halatta mata a gare ku su zama muwadda wato soyayya warhamatan da kuma tausasawa a tsakaninku to la'ayatun akwai ayoyi na ubangiji liƙaumin ya tafakkaruna da mutanen da suka kasance suna tunani ayyuhal ah, ikhwan wannan aya abinda take bayyana mana Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mana ma'ana ya halicci mata daga gare mu domin su zame mana rahama tausasawa wadda soyayya ta zama a tsakaninmu idan muka yi la'akari da yadda allah subhanahu wa ta'ala ya tsagi na hawa daga jikin annabi adamu a jikin haƙarƙarinsa na ɓangaren hagu na hagun ma kuma na can sama ya halice ta to waccan ayar tana fassara mana wannan ayar cewa a gare ku a gare ku a gare ku aka fitar da su litaskunu ilaiha domin ku samu nutsuwa zuwa gare ta Allah kuma isanya rahama tsakaninku da tausasawa lalle ya zama mace a samu biyayya a tare da ita shi kuma a samu tausayi a tare da shi yadda zai bata hakinta ina fata an fahimci abin da eh ala ina da tambaya menene tambayar ka ina so a ƙara mana bayani akan bayani da kai yanzu yanayin zamantakewar aurenmu take faruwa a cikin gidajenmu za a ga mata ba ta bin mijinta saura kafa za a kuma wani mijin ne baya ba wa mata haƙƙinta shi ne yake so a ƙara mana bayani a kai to idan na fahimci abin da ɗalibi yake nufi abin da ɗalibi yake nufi mun wayi gari a wannan zamanin yanzu a cikinmu a cikin wasu gidajen za ka ga wani namijin yana gallaza wa mata tasa yana hana ta irin haƙƙin da Allah Ubangiji ya ɗora masa a kansa na ta ne ya bata za ka ga kuma wasu matan suna gallaza wa mazajensu suna hana su irin haƙƙin da Allah wata ala ya ɗora musu a kansu kansu ba wa mazajensu haƙƙin mace da ike kan namiji yana da girman gaske a idan maka yi la'akari da hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inda zan umarci a cikinku wani ya sa goshinsa a ƙasa ya yi wa wani sujjada manzo Allah ya ce to da na umarci mace ta yi wa namiji sujjada saboda girman haƙƙinsa da yake a kanta to ina zaton abin da yake janyo aka yi samun akasi ko saba wannan bayani da Allah Ubangiji ya duba da yadda aka kafa auren domin akwai wani hadisi na mazala sallallahu alaihi wasallam da mutane suke yi masa a, a karkatacciyar fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tinkahul mar'atu ana iya auren mace ana iya auren mace limaliha ana iya aurenta saboda dukiyarta wale hasabiha ana iya aurenta saboda matsayin da take da shi ma'ana 'yar gwamna ce ita ko 'yar sarki ce ita ko 'yar wani ciyaman ce ita saboda wannan sai a aura amma fa annabi ina nufin halal ne a iya aura in an fahimci hadisin yadda yake halal ne eh, a iya aura sannan kuma ana iya auren mace li hasabiha saboda matsayin da iyayenta suke da shi misali a gari a ce yarwa ne a faɗi sunan wani fitacce da an ji shi an san shi to saboda wannan kwaɗayin ana iya auren mace saboda wannan wali jamaliha ana iya auren mace saboda kyanta kyanta tsabar kyanta aka gani aka yi rigyangyanto wajen a same ta a aure ta ba don komai ba don kyanta annabi sallallahu alaihi ce walidina ana iya auren mace saboda addininta saboda rukon addininta tsoron allanta bin allanta kyakkyawar ɗabi'arta kyakkyawar ta'adarta kyakkyawan tsatsanta a cikin gidansu yasa aka hango ake son a aure ta bakinta ko dukiyarta ko nasabarta ko wani matsayinta ba sai a nan ne inda mutane suka samu karkacewar fahimta sai suka ɗauka da annabi ce ana auren mace kawai sai suka ɗauka cewa ya annabi ya ba da dama in ka ga mai kyau ka aura e ka aura din amma a ƙarshen hadisin sai manzan Allah ya ce taribat ya daka hannunka zai yi ƙura ma'ana za ka yi talauci sharhin hadisin za ka yi dana sani illan tafa'al idan baka aikata wacce annabi ice a aura ba ita ce fa alaikum bi zati ba alaikum bi din ina horon ku da ku auri ma'abociyar addini ba zu nasabin au hasabin au jamalin au malin ba ba ma'abociyar kyau ko nasaba ko dangantaka ko dukiyarta ba saboda haka zaton da nake yi a nan ne aka samu tasgaro muke gina aurenmu a kan saɓanin yadda annabi ya faɗa don haka ne ake tarawa da duk irin kusakuran da ake gani a cikin gidan aure idan mace tana wa miji. Matar malam, malam, Akan ne za ka rinka shigo min da kayan da ta cikin ɗaki na gyara gadona? Ina bakin kunya suna zuwa kaya na min warin rana. Dan turaren nan ma body spray da ake sa a kaɗi sawa. ba zan iya ba wannan irin rayuwa ne idan har ka ƙara shigowa da wa'annan kayan dattin na yi imani da Allah ƙona zan yi ni kaina na sun yi ta a waje nake ajewa akan me zaka shigo min da naka kuma bari ka jin gaya maka kar ka sake daidai da wasa ka ce zaka shigo min ɗaki yanzu daga yau sai yau duk ranar da ka ƙara samun irin kayan nan na zan mace malam mace malam mai haɗa ki da halaye munana hali mai kyau da tarbiyya su ne ya kamata ki nuna matar malam ba kya jin zancen malam da nasiha da rashi Allah ya ce ba kya saurara gidan da kike ciki bai kamanta an nuna fitsara ba matar malam matar malam matar malam abba kayan nan kana so in wanke maka ko kuma ya za a yi da su ba magana wanki ba tukuna ya karatun alhamdulillah to idan an jima da abin da kike zama kin manta sai ki zo mu bita in abin da kika manta ya zama na tunan shi a wannan kaya dama akwai almajiri na da yake zuwa idan kayan sun yi datti ya karba ije wanki wannan ma yanzu sun yi datti ne zai zo yi wanki na haɗa su to sai ta gajen haƙuri kafin ya zo ya ɗauka ta kikatar tana yin wannan abu sannan kuma hafiza zuwa rabin zanga zan gaya miki duk abin da mahaifiyar ki take ki daina saka abin a cikin zuciyar ki yana damin ki kina ganin bakin ciki kina ganin laifinta kin gane ko domin ki haifa ki dai idan kika yi fushi da ita har ita kuma ta yi fushi da ke wani zai iya zama miki matsala yau da wuri kike suya. Ina fara aiki. Kin san wani abu kuwa? wallahi tallahi saboda ba ruwan kike sana'a kike a cikin gida wallahi ba kya daina sana'a koya kike wa na isa in zauna a ina zauna sai in ga zama Baki daka ta shauran mata da sun zauna a gida sai mazajen sun zo sun ba su abin da suka bashi suke amfani da shi ba ina wani ne ina saba da kire kelen nan ba zai ba zai yi ba wannan magana tana za baka naira 50 amma dai ba a canji bane ko

Allah saka baban mu baba Buhari da yace a koma gona amin amin an yi noman waken suya ana awara wallahi haka abin yake ga ta nan sai soye shi ake yi ayya hmm ai ba sabarin baka na zubin na da na zo da na zo da fushi da naga kina sana'an nan kawai kenan sai na ji na sako saboda na san kun ban samu duka ma zan samu wani abu da za su ke zan gaya mata to ni zan koma madalla madalla sai an jama to a tashi lafiya sabiu an gamu a'a wallahi eh, ya jama yawa sai an jama ki ce da shi kike yi hmm wallahi ga maka ana shi ne ai ni ko ina da ruwa sai nan da wani dan kwanaki motocin ki guda biyu gwab akan hanya ana kawo miki balas kamun balas ina wallahi kina burge ni wallahi tallahi ga kinan bulbul abinki Allah ba akabar kina jin daɗi. <laughs> An gaya maka ina cin abin da raina yake so yanzu ina gama suyar nan zan aika a suyo mun fanta na. Fanta fanta. Wallahi wallahi ina zan iya. Ba lukuri bane fa da ni. Dole in ji daɗi. Ni ban ba. A ba za ki zauna ba. Ba za ki zauna ba. Shi yasa ga kilan kullum kullum ƙara. Cin abin da nake nake yi nake so. Babun fara'in salati. Wannan babi zai magana a cikin bardan sallah ma'ana abin da ake kira barnan sallah shine abin da ya zama dole ne a cikin sallah sai an yi. Ba ma fara'in salati. Malam ya ce amma kaga su barnan sallah abubuwan da dole a cikin sallah a kan sallah ashara malai ce guda goma sha biyar awwala na farko a ciki dukulul wakati qarbun shigar lokaci wannan shigar lokaci dole ne ba a yin sallah sai lokaci ya cika shigar lokaci a yin sallah wannan dole ne wai an ce wai ka shigo to shi ke malam malam matar malam matar malam mai ya ki da halaye munana hali mai kyau da tarbiya su ne ya kamata ki nuna matar malam ba jin zancen malam Hajiya Sani? Ya kasuwa? Lafiya kalau ya gida. Lafiya kai ne aka ce mun zaka siya gado ko? Eh gaskiya maganan yayi kama da haka amma ka kimfa nake nuna ba gado ba. Ai katifar ma ina da ita. To alhamdulillah ita nake so. Tana ɗaki. Yanzu zan iya ganin ta? Gaskiya tana da nauyi ba zan iya jawo ta. Abin za a yi yanzu ka zo mu shiga cikin ɗakin ka ganta. In shiga kuma? Na shiga ɗaki ba matsala haka? Ba matsalar komai kwantar da hankalinka zo mu shiga ka ga katifa. Ba komai. To oh, bismillah. gaskiya wallahi tallahi billahi azim ba zan taba iya sai da katifan nan kasa da naira dubu bakwai to gaskiya ni na sai katifa naira dubu biyar idan ta yi shikenan ko ba ta yi ba shikenan rufai kaɗan fara wani abu to shikenan yanzu zan iya siyan katifa naira dubu biyar da dari biyar kin ga na kara miki naira dari biyar akwai kuɗi a wurina yanzu haka ki je ki kankanta ɗakin mu yanzu za a zo a fita kina tsaye kina kallon mu ba ni kuɗin gashi nan karɓa ki kirga dan girman manzon Allah ka yi haƙuri ya kake daga min murya tsakani da Allah ga makota nan kata kata suna jin abin da ake ciki adashin nan ba hannu ɗaya nake yi ba ina adashe sama da goma na ce zan kawo zan kawo ba sai an zo gidana a tona min asiri ba ina ladidi kina ji na na gaya miki ba ɗaya ba ba ki dawo da kuɗin nan da kika ci amma kin to zan miki rashin mutunci billahi lazi la ilaha illa huwa idan baki dawo da wannan kuɗin ba sai na miki rashin mutuncin da kowa sai ya mamaki a garin nan baki sanni bane to dama na ce ba zan kawo bane adashin da ina yi da kabilu iri-iri da kala-kala yare kala-kala da iri-iri babu wanda ya taba zuwa cikin gida ya tona min asiri in ba kai ba ila kuma ni na san ajiya jin ne ta turo ka ka zo ka yi wannan abu in ba haka ba mutane da yawa ni da kaina nake zuwa fa in kai akan me za a zo gida a tona min asiri ina da aure to zaki kawo yaushe zaki kawo yaushe zaki kawo kin ci kuɗin kin ji daɗi kin manta da mu ba za ki zo ki zuba naki ba nawa ɗaukan bane ana kawo min zan zo in kawo mata don Allah ta yi min haƙuri. To amma ni kin kamar ni yaudara ta kike abin ya zama yaudara ai. Ki ce yau ki ce gobe ki ce jibi kin ci kuɗin kin ji daɗi kuma za ki dawo shi ba. Ai shi mutunci bai ba. Eh to na gaya miki na rantse da miki da girman Allah ina miki wani idan baki dawo wannan kuɗin ba wallahi na lahira sai ya fi ki jin daɗi baki san waye ila bane baki san wane ne ni bane da kin san ni da baki saki ci wannan kuɗi ba kin san da rashin mutunci kuwa ban da mutunci ba. wannan iskanci ne rainin wayo eh? da shashanci ba a abin gida da ce kar a dinga biyo ni gida ana tona min asiri yanzu ga miji na ji abin da ake ci na ruwa na shi ya ci kuɗi ko ke kika ci ke kika ci ai a dashi ba ƙarya bane ƙarya kai ce zaki kama ni gara in baki daro na kuɗin ba sai da miki rashin mutunci mara mutunci kawai mu zuba ni da na ga za ka fita ne kuma baka ce mun komai ba magana me ke so ne malam kudin ce fa ne oh to ga su naira ɗari da hamsin ɗari da hamsin to ban gane me za a yi da wannan ɗari da hamsin ba na menene shi kuma da dai me kika tambaya ba kuɗin ce ba ne kika ce baki ba to naira ɗari da hamsin da na baki kuɗin cefane ne malam kullum kayan abinci karawa yake a kasuwa farashi na kara tashi kai kuma cefanen gidan ka kara sauka yake yi akan me shekaran jiya ka bani naira ɗari hudu kuɗin cefane jiya ka bani ɗari biyu yau kuma sai ka bani ɗari da hamsin. ladidi yaya kina matsayin matata ina matsayin mijinki wanda zaki rufa min asiri ba za ki haƙuri da abin da na ɗauko na baki ba in yi so asiri na ya rufu na yadda zan rufa maka asiri a cikin jari na kuɗi na da nake juyawa na yau da kullum zan ari kuɗi zan cika in mana abinci in yaso in an biya ka sai ka bani kuɗi na wanda abin kila didi yanzu mai isa ban baki kuɗin cefanen gida zai ishe ki ba ai ina jin saboda bani da shi ko idan aka ce na ɗauki albashi na biya ki bashi kin gaba kenan a gaba ba zan sake baki ba sai dai in sake ranta kenan a hannun ki koko ya za yi idan kuma baka yarda da wannan ba zan dafa iya daidai ciki na in ci ni kadai in ya so da kai da yarka sai ka nemo muku abin da za ku ci ku ci amma kula da kin saba a matan duniya matan da suke taraye 'ya'yansu suke fara ba 'ya'yansu su ci kafin su amma yar da kika haifa a cikin ki kice ba za ki ciyar da ita ba sai dai ki tafi wanda za ki cike kadai to shi na zaɓi ki dafa ɗin ki kadai amma ina roƙon arziki a wajen ki ki ciyar da ita dan abin da za ta ci koya in ya so ni kuma sarkin da ya tsaga min baki ya bani. Ke ba mu kowa. yar ta son ka ki a bata ba daidai ciki na zan dafa ba za ta ci na saba ma Kai dan Allah. Allah kuwa yau ake daurin auren lare ai. Dan Allah. Matasa sun cika maƙil a bakin layi. Shi kenan lare yanzu ta tafi ɗakin mijin. Wallahi sai dai mai bata mana. Yau kuma me aka yi mana wannan kula ne? Wannan kula ke ki tashi mana ɗauka ki babba wa mutane tsakani da Allah eh? Kina zaune ga kwastomomi sun shigo abin da ya min ya Kunun aya ce na yi. Ba fara zobo ba. A fara ko ba sai. Yawwa gidan mama. Mun ga inda wannan ne. Nawa goma da ashirin. Ina zan iya zama. Ba manki da damuwa. In zauna in ga zama. A yi a sallame mana. Na nawa zan sama. Tams. Ake to. Ya gida. Ya aiki ya mutanen gidanku. Suna kalo kalo. Sannu. Muna kunin ayaba. To shi kenan mun dawo ma. Ah wato shi kenan. Sai wa makota bayani. amma wannan abin ya haɗu. Dole idan na fita abokaina na waje dole in musu bayani in ce wallahi ana kunun aya mai daɗi a nan gidan da awara soyayya zan hada da zobo ma ya kamata ina kika aje yajin nan to yaji zai ɗaukan shi kenan anan. a kara mun a amma gaskiya kana da ci wallahi wallahi zaka ban kuɗi na dan ni ba zan iya bashi ba a Allah ina da kuɗi wa arzubal wallahi kudi hannu ni yau ba bashi ba nan magana A ke ah, Haka yake yi sai ya gama ci ya koshi sai ya tashi ya ce min sai an jima. Wallahi shi ba zan iya ba. shi. Nadidi. Dole ne abin da yake faruwa a cikin ne. Domin duk abin da zai fara a cikin gidan nan komai munansa komai irin saba da aka cikinsa dole in gani in shigo da baki na yin magana saboda irin wulakanci da baƙin ciki da tashin hankalin da zaki zo min da shi gwara in shigo da baki na ban yi magana amma akan wannan dole ne magana ban yadda ki zauna a cikin gidan nan kina so so yan awara kina tara gati mazaki maciya karfi wa'in su kuma wa'in mazajen ba mu harramin ki bai kina yin irin wannan mummunan shiga ta tafarraki wacce shari'a ta yi musulunci ta hana a yi ta a gabansu kina fito da shashin jikinki a gabansu har wani ma dan rashin tsoron Allah ya buɗe baki ya ce kina burge shi ya ce kin yi mulmul a cikin gidan nan bana ne a tashin ki zai shigo ya tsallake makaranta mana karatu ya shigo ciki ko kaɗai take da shi ku yi magana da ran ku ke so sannan kuma don wani abin da kai don wani abin baƙin ciki abin tashin hankali irin abin da kake aiwatarwa kina da budurwa iya a cikin gida matashiya in ke ba za ki ji tsoron Allah ba to ba za ki ji tsoron ita kuma irin abin da zai faru a kanta ba ko ita ba Allah ne ya baki kiwonta a hannunki ba dama an daɗe ana gaya mu an dade ana bani labari akwai mazajen da suke asada da matansu mutukar in sun ga suna samun kuɗi to gashi yau ya faru a gidana na ga wannan hasada ne karara ka nuna min ba ka san ka gane da kwasisi a cikin gidan nan ina magana sai ka haɗa ni da Allah to Allah ya san zuciyata ya san me a cikin raina wallahi ba za ka haɗa ni da Allah to ba zan yadda cikin gidana ya zama dantalin karuwa saboda ka sama ni ba malami bane jahili ne gurmin kyai to ba zan yi ci kishi akan matata ba to bari ga miki wannan abu da ni dai inda hali ba za a sake kishi eh, ne ka bukaci haka amma sai dai in duk watan duniya za ka ringa bani naira dubu talatin talatin ringa kashe gara ringa bana ringa siyan kaya ina shiga sa'o'i zan daina awara. Ni kan jingina awa. Dubu talatin. To ban ita. Ba ka ita ma kace. Kuma kana so a daina ba. ina je ina inda je a cikin gidan nan babu inda zaka. kina janye kiran sallah zuwa in je in yi mutane sallar ne ba zan je in yi ba koko ko na gaya maka babu inda zaka je a cikin gidan nan ya daga ni sai a cikin ɗakin nan za a nemi kuɗi a rasa eh ɗan wainan nan da nake yi ka hana ce ba zan ringa waina a titi ba na fara kosai ka hana yanzu kuma na ajiye kuɗi ka ɗauke jarin nawa wallahi sai ka bani kuɗi na ka bani kuɗi na kana son ka tafi ina miki kina sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya kaddara aljanna ki da zaki shiga tana karkashin tafin mata sai kin bi ni sau da kafa sannan zaki shiga cikin aljanna amma kika shaƙin wayar riga ta kuma kike kala mu kina bukatar ki shiga aljanna amma saki abba ko ni ma so kike idan na girma kika yi min aure in dinga kama kwalar mijina ina riƙe kamar yadda kika rike ta abu kuma ga kuɗin ki da kike ne. akan sif kika ajiye kika manta kika boye su kika zo kina cewa abba ne ɗaukar miki kuɗin ki a ba bashi ɗaukar miki ba ɗari da hamsin ba ni kayana ai kai ma munafuka ce kina irin wannan iyo so ki kwanta mana za ki tashi cikin dare kina min irin wannan iyo haka munana hali mai kyau da tarbiya su ne ya kamata ki nuna matar malam ba kya jin zancen malam da nasiha da rashi Allah ya ce ba kya saurara gidan da kike ciki kamar na fitsari matar malam matar malam ana ganewa ita sallah ba ta inganta duk inda aka kai da iya kyautata ta sai idan an samu cikakkiyar alwala a sannan kuma ita alwala ba ta iya ingantuwa komai yadda aka yi aka kyautata ta sai idan an kyautata fitsari ma'ana sai an kyautata tsarki da yawa a cikin banɗaki ko a wajen kama ruwa a nan muke barin sallolin misali kamar irin yan matsatsun wandunan nan da ake yi matsatsun wando dau rike maraye yake e baya barin fitsari ya fita yadda shari'a take so i gama fita shi isa ka zaka ga wasu da sun yi fitsari suna tashi sai ka ji ya dawo musu sai kuma ga mutum ya ebi ruwa kuma ya haka ina zuba ruwa a cikin wannan nasa Allah ya kawo irin wa'annan muna rasa sallah da yawa in za ka yi wannan kuttatancen wandan dole sai shi zaka yi zaka sa to a shawaran mu ta malamai in ka je yin fitsari ko bayan gida ka zare kafan wando guda daya in kuma mai ta zuge ne mai faɗi ne ka kwance shi mara ka ta saki a shi mana nan na baka kuɗi kana yi kaman ba kuɗi yake ba naira ɗari nake gani haka ake ba mu kowane mai mashi ɗin duniya daga ina ka ɗauko ni naira ɗari ne kuɗin ka kana ce mu naira ɗari ka gani wallahi tallahi baki isa na ɗauko ki tun daga bakin kasuwa na zuwa hannun ina na zaune ki ban naira ɗari wallahi ba zan karɓa ba dai karka karba naira ɗari ne kuɗin da ake ba ma duk mai mashin ɗin duniya kai na ka mashin ɗin wani iri ne da za a baka sama da haka naira ɗari ne kowa ya san kuɗin mashin ɗin nan ni naira ɗari ne niyan baka sai dai kai abin da za wallahi dan cikin gari ne ni dan tasha ne ni na gaske wallahi zan miki tijara anan wallahi ba zan karbi naira ɗari na ɗan kuɗi ke kadai akan mashin da kake ki ki ba naira ɗari ba tunda ba mashin ɗin wani ni ɗin da kake gani na ni ma cikakken ƴan tasha ce sake min baka min kayana mu kayana ba sake mu kayana ba naira ɗari ne niyan baka ba mu dole su ma shi wallahi wani yawai eh, na hankali ta bakin kasuwa akan mashin ita kadai wai na zo na kaya ta nan ma ta bani wallahi bata isa ba ba ka ganin ta mata aure take ƙorayin jayayya da ita to mata aure abu tuna ita mata aure bace da kike bukata yanzu to wallahi ba zan ba gidan nan ba sai an ban naira ɗari biyar in dai ana so eh. ɗari biyar ɗari biyar kawai eh matar malamin matar malamin matar malamin amma wallahi bakin ki ne sai dai kwanan kunu muna dan ba anan ne kai ba zan baka ba sai na nuna maka asalin yar bala jahu ce na yi sa'a ko kin yi sa'a kul wallahi dan renin hankali kawai kaga ga canje ta sai da kuma na gaya miki na gaya miki na ce miki na bai ba mutunci ne da shi ba kin ci kuɗin sa yace ba zai taba yadda ba sai na kawo shi gidanki to gashi na kafa ta kafa shi saboda ki dauki kudin sa ki bashi ka ganta ko a shiga a fito min da kuɗi na ko kuma in yi rashin mutuncin abin da na ga dama saboda ni babu wani ɗaga kafa ko tunanin cewa kewace ko mata aure ce i don't care in tattabara ce ke saboda haka mahaifiyata tana kwance kuɗi nake bukata na zuba kuɗi kuma ce babu a fita a mun da kuɗi na kawai a shiga tun ma me ni na gaya miki na san halin na baya ba mutunci ne da shi ba to gashi nan ko ba haka bane ke fito da kuɗin a biya ka ba zai taba yiwa kuma a rika mana wani gani gani kai wani irin mutum banza ne ne kai wani irin shashashan banza ne wace irin tarbiyya aka baka a cikin gidan kai baka san mata sunna bane baka san gidan sunna ba duk lokacin da ka ra'ayi sai ka shigo cikin gidana ka zo ka samu matata ka dinga magana da ita sannan kuma matan ta ba harrama ka bace ballantana ka fake da wani dalili to kaga da ka yau kar in sake ganin ka ka shigo cikin gidana wallahi tallahi idan ka sake shigowa cikin gidana shari'a ce ta shiga tsakanina da kai ko fita ku ba to ni idan na tafi menene matsayin akan kuɗi na fita ku ne fita ku ne ba zan sake dawo gida ba amma gaskiya an ta biya ni kuɗi na ba a ya ba ba kya ganin mutunci irin na shari'a addinin musulunci ubangijinki da ya halicce ki ba kya ganin girmansa ko kaɗan ladidi duk irin allah ya ce annabi ya ce da nake gaya miki a cikin gidan nan sa kafa kike yi kike ture shi to an zo wajen da ba zan bari ba domin an taɓa hurumin ubangiji an taɓa hurumi irin na manzan Allah bayan Allah da suka tabbatar da sunan annabi an taɓa hurumin su wallahi akan wannan baki isa ba zan yi miki kaskanci wanda baki zata ba duk abin da kika yi min a baya na wulakanci ina iya shanyewa ba don komai ba saboda na san ni na ajiye ki ke ce matata amma wannan da kika ɗauko nake shigo min da ƙarti cikin gidana to lahi an zo ƙarshe idan da kai wannan shine na ƙarshe ba kuma shine na farko ba na sani to amma an ƙari in na sake ganin wani ƙato gardi ya shigo cikin gidan nan kin shigo min da shi wallahi zan ɗau mataki a kanki wanda in kika yi na dama ba za ta yi miki amfani saboda kallo na da kike yi gani na kike yi shashasha ne ni ban san matar malam matar malam matar malam matar malam matar malam ina jin umma wallahi wani mummunan mafarki ne da ke mafarki kika yi kadangaru na bi na ko kuma kuraye ko zakuna amma ba zan can wasa ba ne ni dai kawai ina roƙon ki dubi allah ki gyara tsarin zaman ki a cikin gidan nan domin ni abin da na gani a cikin mafarkin nan hakika ba zai rasa nasaba da abin da ke wa abba a cikin gidan nan ba kuma umma a makaranta malamin mu ya gaya mana cewa duk mutum da take so abin da ta haifa ya zama mai albarka a cikin duniya to tabbas sai ta yi biyayya ga mai gidanta ya sake tabbatar mana da cewa duk mutum da zai haƙuri ga mijinta da ƙasƙantar da kanta ko da mutum ya kasance mai zaluntar ta ne in allah ya da 'ya'yanta sai sun zama sarakuna cikin al'umma ma'ana sun zama masu nasibi a rayuwar duniya haka kuma duk macen da ta zama ta fitinin mijinta fito ta cire kuɗi ta wa zira'ar da ta waya da rashin albarka a cikin duniya to wannan eh, ita ce hafiza wadda ta ci wannan gasa na karatu da ta yi musu na ɗaya to ga ta na gurin zo da ita ce to ai a takaice dama ka san lokacin da aka gayyace ni wannan makaranta na je na ba wa ɗalibai kyaututtuka irin gwaninta da suka yi da abin nan to amma ita da na ba ta kyauta na yi mamaki kwarai da gaske yadda ta nuna cewa a ajiye kyautar ba za ta karba ta kai a iyayenta ne abin gaba ɗaya ɗaure min kai za kina ji ko ita hajiya tana so ta san dalilin da ya sanya wannan kyauta da aka sai har irin kyaututtuka masu nauyi kuɗi masu kauri amma ke kika ce kar a ba wa waɗannan kuɗi amma a ajiye to menene dalili shine hajiya take so ta sani eh don haka hajiya nake so a taimaka da wannan kuɗin a gina wa babana gida na a samu wata matar aura masa kar baƙin cikin da mamanmu take cusa masa ya zama dalilin mutuwarsa shi ke dafa dutsiyar mayan sha roman sa'in har baya yin aikin asha. Shi amfani na ilimi lallai aiki da shi wanda ya samu ba a kira da sha-sha-sha halin mata inda ya ba a dace ba sai an haƙuri da su muddin ba sa alfasha su malamai magada annabawa ne in sun haƙuri. lallai basira cewa matar malam matar malam ki koyi da to to ko da yake za ka iya sa ta tashi da ba mu guri ko kina ji abin da za ka yi jira mata da nan waje kar ba ki tafi ki tsaya nan ba ko kokari malam babba wannan abin fa yana da rikitarwa an yi abin da yarinya nan take faɗa gaskiya ne ranke daɗe ai kalma ki bata baki ai waɗanda Allah ya yi baiwa irin wannan kika ji sun yi irin wannan magana to haka abin yake to yanzu abin da za a yi ko ka je ka zo mun da mahaifinta mahaifinta ko mm. zo da shi sai in ji ba a san abu magana ta ai ki wuce nan ka je a ga